ta ranar juma'a wadda ita ce ainihin wato safiyar abin nan nawa ne ga wata yau? safiyar tara ga watan shawwal hijira rana da shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 21 go? 21 ga watan mai 2021 kamar yadda aka alkawarta cewa yau insha Allah za mu ci gaba da karatunmu na littafin al-muqiba littafin mustalafin hadith wallafar al imamul hafiz abu abdullahi az-zahabi rahmatullahi alayhi dan uwa masu albarka za su iya cewa a watannin baya kimanin kamar wata biyar da suka gabata tahdidan a tsakiyar watan jumada al-akhirah daga juma'a 16 zuwa lahadi takwas ga watan jumada al na wannan shekara da muke ciki ta 1442 wanda ya dace da 29 zuwa 31 ga watan January muka hadu a nan a wannan masallaci da ke bayan jijjarot a nan GRA ta birnin Katsina karkashin wato shiryawa da kulawa ta makarantar darul qira'ati salafiya ta malam wali hafizahullah muka tare da ku anan muka darasi a cikin wani littafi na al-muqiba guda tara awa ɗai ɗai guda tara yanzu insha Allah za mu ci gaba wannan ne zai zama darasi na goma kenan insha Allah ina fata kowa ya san da za a tashi za mu tashi inda malin yake cewa a tsika ko? nan ne? haka ne? ya ce ishtaratu ah, ah, al'adalatu fi rawi ka shahi wa yamtazu as wal itqan fa inna fa ila zalika al ma'rifatu wal ikfar wa huwa hafir nan ne ko an wajen na malin yace as-siqa mai malaman hadisi suke nufi da kira mutum su ce amintacce ya ce shi ne mutumin da yushtaratula adalatu firrawi sharaɗi game da mai riwaya wato wanda zai je ya karas da hadisi sharaɗin a karɓi hadisinsa shi ne zama yana da adalci adalcin nan kuma ya haɗa siffofi guda biyu ne adalci wajen nakalto zance da adalci wajen halayyarsa da haka sai a siffanta daya ce al'adalatu wadzab idan biyun sun samu sai a ce ya zama siƙa ne ya ce tushtaratu al'adalatu firrawi ka shahi kuma da ake sharɗanta haka game da mai ba da shaida mutum zai ba da shaida a gaban alƙali game da wata shari'a ku zai ba da shaida akan ganin wata na azumi ko na shawwal ko makamantansa ku zai ba da wata shaida akan wata rigima ko ta taɓirza dole alƙali sai ya tabbatar da adalcinsa to kamar yadda ake sharɗanta wannan sharaɗi game da ainihin wato shaida haka kuma ake sharɗanta wannan sharaɗi bal mafi tsauri ma game da ainihin wato mai riwaya wa yamtazu thiqatu bi-dhabti wal-itqan idan aka ce mutum sika ne to sai ya zama ya siffantu da abab hajja kiyaye abin da yake bayarwa a baya mun cewa kiyayewa iri biyu ko zai zabu sabirin, shine abin da muke cewa hadda cewa da ka mu a Hausa idan mutum ya rike karatun shi kwakwalwarsa to a sai ce a kirjinsa domin su suna da abin nan abin nan a yaransu da kirji ake haddacewa kuma ya fi namu tushe wannan akiliyanci to mu kuma sai mu ce ya haddace da ka akwai kuma babu kitabin ya haddace ta hanyar gyara littafinsa wanda zama littafin shi kiyayayye ne babu wani ingausa a cikinsa ina fata muna ganewa fa'inin ba fa ila zalikal ma'arifatu wal bayan kasancewar shi wanda yake da da ainihin adala sai kuma ya samu ƙarin wani tagomashi shine al-iksar hadisansa sun yawaita sanin da ya ma sunna ya bunƙasa ilimin shi ya haɓaka da kuma al maarifa yana da ilimin ya san da yake sannan ilimin ya yi yawa wa kuwa hafidun sai a ce mashi hafizi wannan a yaren malaman hadisi da suka ce hafiz abinda suke nufi wato bijimin malamin hadisi gagarumin malamin hadisi malamin hadisi ba na wasa ba akwai matakan sunaye da ake baiwa mai harka hadisi mataki na farko wanda kamar ka ce shine zero ground shine talib da ilm mai neman ilimi wanda yake gwagwarmaya yana so ya samu na sallah kamar yadda bawo shi yake cewa ko ya fara jirwaye da kamawaka la sharqiyatun wala garbiya shi ba jahili ba shi ba malami ba wannan sune mafi mafi yawan fitina al'umma daga su take tasowa idan ya dana daga wannan matakin ilimi ya fara zama a tare da shi ya zama yana iya karɓan hadisi ya haddace shi kuma ya ada'i ya bayar ya zama muhaddith ya zama muhaddith idan ya dara wannan matakin to shine zai kai hafiz daga hafiz sai kuma amirul mumini shine kankatkin irin su bukhari irin su shu'uba irin su zuhuri waɗanda su kansa hadisi ne yana magana da kai kuma gane to waɗannan huffazu ɗin gani da Allah a yanzu sun kare babu irin su a duniya wasu malamai ma irin su a Sheikh Ahmad Shakir suna ganin hafizi na ƙarshe da aka gani a duniyar nan shine Ibn Hajar kawai Ibn Hajar ya rasu ka ta biyu. wajen shekaru 700 da suka shuɗe bayan shi an yi wasu da suka yi kusa da su kai huffazu ɗaliban shi irin su sakawi irin su baka'i irin su suyuti da ire-irensu an yi wasu kuma wanda tabbas sun kai matsayin a kira su muhaddithun irin su abdurrahman al-muallim irin su ashif ahmad shakir irin su abu gudda mufata abu gudda irin su habibur rahman al irin su al-Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahmatullahi alal jami' waɗannan duk sun kai a kira su da suna muhaddisuna amma ba su kai hufazu ba wancan malamin Ahmad Shakir shi ma muhaddisi ne ne yake cewa ya saka talent ya yi ƙalubale ga mata na musulmai su sake haifan ma duniya wani irin ibn hajar ma har yanzu ba a samu to da ka in gaji an ce hafiz a duniyar hadisi jama'a to ba karamin shakundun ne. ba karamin shakundun bane ne ba hafi ba irin da ake fada a duniya alarmomi ba kaga a duniya alarmomi kuma kolo na can kasa ne hafi duk da yake shi ma musalah ne sabo a duniyar alarmomi din almuhimmu idan aka ce muhaddis ko aka ce hafizi shine wanda yake yana da man ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadithin sanadan wa matanan mafi karanci kenan a ce iliminsa ya kewaye akalla hadisi guda dubu ɗaya, ya san su ciki da bai to daga nan ne zai hau mataki na a kira shi da suna hafi haka alimamu sahawi ya kawo a cikin fathul mughi to da ga abin da ya fara sai yana da hadda yana da adalci yana da ilimi yana da yawan leke-leke akan hadisai to sannan sai a kira shi suna hafi akwai littattafai da dama waɗanda ake zuwa a ga tarihin irin waɗannan malaman na kurkusansu shi ne littafin da shi alimamu rahabi ɗin mai suna tazkiratul huffaz tazkira kamar ka ce memos memos wato tunawa da manyan malamai ya jiro su zamani tun daga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai har zuwa zamanin da shi yake rayuwa waɗanda suka kai matakin a kira su da suna a huffaz akwai littafin ainihin wato ibn abdulhadi tabaqatu ulama alhadith tabaqatu ulama alhadith ana buga shi a cikin mujalladi hudu abun mamaki zamanin sa dai da zahabi amma kowa salon shi daban wajen rubuta littafin sannan al-imam suyuti shi ma yana da tabaqatul muhaddisina eh jeren giyar malaman hadisi to galibi waɗannan littafan akan karanta su ne kawai don ganin tarihin waɗanda suka cika wannan martaba wanda suka cika wannan falalar wanda Allah ya musu gamdakatar suka samu irin wannan tagomashin a cikin iliminsu ina fata mun gane wannan imamu ibn hadirin a cikin lissafin shi nukbatul fikar da ya zo bin nan annukat alabin salahi amin da ya zo magana akan alhafi da yake cewa hafizi a urfi a aladar malaman hadisi shine idan cikin firrawi sammahu hafizan shine ash-shuhratu bit-talab ya zama labarin neman ilimi da ya shahara an san suwaye malaman shi an san garuruwan da ya je neman karatu an san faɗi tashin da yi ba wai kai a waye gari kawai a ji mutum yana magana a rasa daga yana yake suwaye malaman shi ba wannan ba za a ci shi malami wannan ɗan dan leken asiri ne a gidan ilimi sannan yace wal akhadhu min afwahir rijali la min as-suhuf ya zama ya koya daga bakin malamai ba dan koyi da kanka ba yace wal ma'rifatu bi tabaqati riwaji wa maratibihim ya zama ya san masu riwaya da matsayinsu. su sannan wal ma'ruf wal ma'rifatu bi wa ta'dil ya san yadda ake tattauna mas'ala game da amincewa ko rashin amincewa da masu riwaya wa tamyibu sahihi min as-saqim ya zama ya iya takhriji ya gane hadisi wanne ne inganta wanne ne bai inganta ba hatta ya kuna ma ya sahbiru sai ya zama abin da yake iya tunowa min zalika game da ilimin hadisi game da ilimin rijal game da jarhu wa ya ce aksara mimma la ya sahbiru ya fa abin da zai iya tunawa abin da ya sani a cikin hadisi yarin da ya abin da zai sani ba Ya ce ma'a istihbaril kasiri min al ya zama kuma zai iya halarto da matanoni da yawa fa hadhihi shurutun idza ijtama'at cikin rawi sammauhu hafizan ji ibn hajar yace waɗannan sharuɗan in suka haɗu mai riwaya sai a kira shi da suna hafiz wallahu Su to sai ce wani huffaz tabaqatun su manyan malaman hadisi din nan da ake cewa huffazu to mataki mataki ne wato wasu na gaba da wasu a shekaru wasu na gaba da wasu a ilimi in aka ce tabaqat ana nufin tsararraki tsararrakin juna aka ko a cikin sahabbai sahabbai ba tawaga guda bace akwai wanda suka shiga musulunci da wurwuri as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar akwai wanda aka yi musulunci da su tun ana makka akwai wanda basu musulunta ba sai bayan hijira akwai yan bayan hudaybiya akwai yan yara sigaru sahaba akwai mata akwai mu'allafatu qulubuhum to kaga duk waɗannan classes ne na sahabbai duka sunan sahabi zai iya zama wato generic name da ya hada su amma idan an zo kowanne ya san matsayinsa muku ƙwarani ya bambance la ya sauyi min man min qablil fati wa qatil ulaika a'zamu daraja min alladhina anfaqu min ba'du wa qatil wa Allahu husna Allah ya bambace as-sabiqun al-awwaluna kaza kaza wa alladhina ja'u min ba'dihim kaza kaza kaza ga sunan qur'ani mai bambace ta kankaro to wannan kowace tawaga sunan ta tabaka kuma a makaranta ne a ce wasu sun gama 1990 wasu sun gama 1995 wasu sun graduate 2000 wasu 2005 kaga set by set amma dukan su ɗaliban atc katsina misali ɗaliban umar musa al'aduwa university ina fata muna ganewa to irin wannan tabaqatu na hufazu akwai da ake tantance su shi kan shi dai al'imamu zahabi din nan yana da littafi na musamman kamar yadda muka faɗa wancan sannan kuma yana da wani littafi mai suna al-mu'inu fi tabaqatil muhaddithin littafi da zai taimaka maka wajen sanin matakan malaman hadisi shi yana ambatan sunayen ne kare a nan wajen to a ana lissafa bakokin kamar a ce akwai set mafi karancin set din shine set 24 zamani bayan zamani har zuwa zamanin su ibnu salima mababi ko kuma a raba su zuwa set 27 wato akan kimanta malamai wanda suka mutu daga tsakankanin shekara kaza zuwa shekara kaza ko wanda suka yi zamanin malantarsu daga shekara kaza zuwa shekara kaza ko mun gani yanzu muka da wannan Najeriya misali ka ya akwai zaka yi cewa tsabakan malaman sunna a nan kusa tsabaka sa Abubakar Gumi da su Ismail Din zagotar baka ce da ta shuɗe bayan ita aka yi tsabakar ɗaliban Abubakar Gumi wanda sun sani da suna raye irin su Yusuf Sambo su Malam Taliyawa su Malam eh, eh, eh, sunusi uh, gumbi su gasanan suka yi su ne suka yi suka tafata da sunna su uh, abin nan wannan na zaria ya ake ce mashi gabanti ne Allah ya gafarta musu wanda suka rasu cikin su aka zo aka yi dabakar ɗaliban su aka zo aka yi dabakar wani sabon jiri na malamai waɗanda ke yi ba ɗaliban waɗancan bane irin su malam zafar su malam Albani su nan da yawa Allah ya gafarta musu gaba daya to haka ake yin wannan dabakokin har a kawo a samu yawan waɗanda ake bukata wajen bayani ina so ne mafahimci ne ake nufi tabakat tukunna ko da a jumlace su yi cewa tabakatu a su tabakatu tabakatu mataki mataki ne fi Watiha, a cikin ƙololuwan tabaka wato tabaka ta farko step na farko na malaman hadisi cikin sahabbai to yanzu a wannan abin da zai ambatan mana kawai zai ambatan mana kowace tabaka wani alami min a alamiha wani mutum da zai alamta mana in mun san tsararrakinsa da ba mu gane tabaka inda ya ambata abu hurera kadai a cikin sahabbai da sai mu gane suwaye sa'o'in abu hurera wajen koyan karatu a gun manzala sallallahu da koyarwa a wannan shekarun da suka rayu suka fara sanin sa Abdullahi dan Umar su dan Abbas su Jabiru su Abu Sa'id su Aisha kuma gani waɗannan al na tukun kafin ka kai kan wasu su Abdullahi dan Amr dan As su Abdullahi dan Mas'ud su su Anas dan Malik to wannan sune tabakar sahabbai kenan cikin malaman kaga sai ambata mana ce, fi birwatiha Abu Hurairah radiyallahu anhu a can ƙululuwa, Abu Hurairah shine ƙululuwan malamin hadisi a cikin sahabbai wanda yana da hadisai sama da dubu biyar kuma cikin hadisan nan ya ce buhu ɗaya kawai na buɗe a cikin buhunan hadisai nan da ke na buɗe sauran da an tsara kai abu hurera saboda naciyarsa da kula fitinsa da ɗan banzan naci irin na shi a faɗa da hausa to ya takura wa manzala sallallahu alaihi tambayoyi da tambayoyi da ba shekararsa uku kawai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya musulunta bayan bayan ya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaybara ya buya Madina ya tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana Khaybara shekara ta bakwai ko ta shida amin bayan hijira annabi kuma ya rasu cikin ƙarshen shekara ta ainihin wato uh, tara ko kuma farkon ta goma farkon ta goma na amma tun da ya musulunta to ba abin da ke raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an annabi zai fito asbahi zai tare da shi a kofar gida yana jiran shi yana nan yana kallon da wata kafa annabi sallallahu alaihi wasallam zai fito wace irin addu'a zai wani irin kaya ya saka ya riko asuwaki a hannu ko bai riko ba shin gashin shi ruwa na zuba alama yanzu yayin wanka da kwantsa a idan shi ko babu alolan shi ta dare ce ko wata ku kabuwa duk abin da ya gani bai gani ba sai ya tambaya in annabi ya da kabbara a masallaci sai ya leka ya leka haka ya ji gemun annabi na motsi ko baya motsi an gama ya tambaye shi wace adda kake kafin ka fara karatu a bayyane kisa bukhari ya babi game da aka yake babu da harsu alal ilm ya kawo hadisi daga Abu Rana annabi yana ce mashi Lallai na san kana da kwaɗayin ilimi tambayar da kake mun na san bawan da zai mai irin ta sai kai sannan kuma sauran sahabbai waɗanda suka riga musulunta ya dinga bin su suma da ana makka me ya faru ku ne aka fara musulunci da ku Abubakar Umar Aisha Hafsa biyu ta tambaye ya tara ilimi mai yawa baya sana'ar komai bai ma yi aure ba sai da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallam sai na baka ne gama halifancin sa zamanin sayyidina Umar ne ya dan samu abun hannu sannan ma yi aure zaka bi aure da wuri wannan jaraba ta sai fi kowa yawan hadisi shi sa aka tuhume shi aka ce ya aka hadisan ka suka yawa kai da ka musulunta daga baya Ya ce waɗannan yan uwa na mu muhajirai sun kasance su yan kasuwa ne kowa an gari ya waye ya tafi rumfar kasuwar shi ya tafi kasuwancinsa waɗannan ƴan uwana mu an samu su kuma sun kasance manoma ne kowa an gari waye ya tafi gidan gonarsa ya ce ni ko ba ni da komai ba ni da kowa ni kuma sai in zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba na rabuwa da shi shi sa na tare wannan hadisan da ba su sani to Abu Huraira an yi sabani sosai game da sunan shi Imam an-Nawawi yana cewa sama da magana 40 amma dai mafi shahara shi ne sunan shi Abdurrahman ibn Dawud ibn abin nan ibn menema Sakar Addausi, dawsi ibn sakari ad-dawsi ah, an ce ya rasu shekara ta hamsin da bakwai, ko kuma bayan ta ya rasu shekara ta takwas a duniya radiyallahu anhu wa rahmatullahi alayhi sayyidina abu huraira tarihin musulunta sa abu ne sananne a wajen ko ya zo ya musulunta eh, ya koma garin su ya kai musu musulunci suka kiyarda har mahaifin shi ta kiyarda sannan ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya mata addu'a Allah ya shirye ta ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya addu'a ya ce Allah ka shiri gaba ɗaya kabilar su Abu Huraira kafin ya koma duka sun musulunta gaba ki daya sannan annabi sake mai addu'a ya ce Allah ka sa mu'minai su dinga kauna Abu Huraira su dinga kauna mahaifiyarsa da kan ka ji baka kaunar sa wata kila ba mu'mini bane shi yasa dan dai babu da shakka akan Allah ya karba addu'a manzo shi sallallahu alaihi wasallam to sai ka tuno su waye sa'o'in sa wa fit tabi'ina kabnul musayyibi kabnul musayyibi a cikin tabi'ai akwai kamar Muhammad ibn Sa'id Abu Abu Muhammad Sa'id ibn al-Musayyib mutumin garin Madina wanda ya rasu ta 94 bayan hijira ana cewa Sa'id dan Musayyib ana cewa kuma dan Musayyab saboda akwai iskaliya game da asalin sunan Musayyab bina lil maf'ul Musayyab sai ake ruwaitowa wai ya ce wai sayyaballahu man sayyaba ake ya Allah duk wanda ya kira babana da suna musayyab ma'anan musayyab bawan gunki ya Allah ka sa ya zama bawan gunki ya ka ce kuma saboda mutum ne wanda an san shi yana daga cikin mujabud da'awa waɗanda an gani kamar yankan wuka Allah yana amsa addu'a su al-imamu ibnu abi dunya yana da littafi musamman da ya tarihin waɗannan malaman mujabud da'awa waɗanda Allah yake an san addu'an su a tarihi kamar yankan wuka sai wanda annabi yake cewa in suka yi rantsuwa Allah baya ba su kunya to sai dan musaib yana cikin su da ka sai malamin suke tsoratar da dalibai cewa a daina ce mishi musayyab da a dinga cewa musayyib sai zama an dan karkace daga wannan to sai dai kamar yadda faɗa wannan kissan waiwai ce ba ta da inganci ta fuskar isnadi kamar yadda zaki yake fara cikin sa'i sura alamin ba amma dai shi ta fuskar na kanta da musayyab musayyab din shine al-asl amma wanda ya ce musayyib babu laifi kuma dinda ka ga amnai wasari in dai an yi wasarin daidai zaka ga musayyab din ne mabniyun na bina maf'ul eh, kamar da muka ambata rasuwar ta shekara 94 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne cikin waliyai kuma gab yake ma da ya zama sahabi hasali ma yana da dalibai sahabbai wanda suka koyi karatu a gurin sa shine babba a cikin tabi'ai sai kuma wa fi sigharihim a cikin ƙananan tabi'ai kuma ka zuhul al-imam zuhul muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shihab az-zuhul al-qurashi kenan al-madani al faqihu an haifi imamu zuhuri shekara ta hamsin bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana imamu zuhuri ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da biyar ya rayu shekara saba'in da biyar dindi a duniya malami ne na mamakin Allah iyakan malami sanda yake madina talauci ya tinkare shi da kwakuduba ya hana shi sakat bashi ya mishi annakiya kawai sai ya sulale ya gudu dole ya gudu in bashi ya dame ka malamai sun ce ko juma'a za ka iya kin zuwa ranar kasancewa yan sanda sun yi targetin ɗinka da masu bin gaba shi cewa za a kama ka a sallar juma'a su ta fada a kanka don ba za ka bari a cima mutunci ba sai ka gudu ka bar gari ka je ka nemi inda za ka biya su bashin su zuri shi ma sai ya buge tafi kasar sham ya tafi darul khilafa kenan da Allah ya tashi mashi dakatar ya je wani masallaci yana zaune yana cikin yunwa ma sai aka zo ana cigiyar halifa ya aiko a nemi wanda ya san ilimi game da gado gadon kaka da yan uwa matsala ta taso an rasa yadda za a yi fatawa ya ce to shi ya sani gaskiya kaiwa ya ce a a ji bayani aiko da aka je da ya dinga aman karatu halifa ya ce kai amma ba mutumin garin nan bane ce ni ba mutumin garin nan bane kai mutumin ina ne ce ni na dan wani dan wani ne sai suka jima shi dangin su ne duk da akwai yana cikin bangaren abokan rigimar su a halifanci shi ne halifa ya ce to ka zauna a nan garin za mu sa maka albashi ka dinga karantar da mutane kama ka samu abin ya ci to shikenan ba laifi tun da daman ko bai da abin ya ko nan fa ya zauna ya samu shiga sosai a fadan anan ya samu arziki da wadatar shi zaka zuri malamin fada ne amma ba irin malamin fadan da kake ji ana faɗa da siffar aibatawa ba mai faɗan gaskiya mai karantarwa babban malami muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdullah ibn shahabin zuhri rahmatullahi alaihi eh, kamar da muka faɗa rasuwarsa shekara ta biyar ko kuma kusa da ita haka wallahu a'lam yana daga cikin sigaru tabi'i wato wanda ya ga sahabi ɗaya biyu uku wa fi atba'ihim atba'u tabi'ina wanda suke ƙasa da tabi'ai kamar sufiyan eh zaka ce sufiyan aka shiru kawai ce sufiyan ibn sa'id kenan as-sauri sufiyan as-sauri shi kuma mutumin kufa ne an haifa al-imam sufiyan shekara ta 94 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan rasuwarsa shekara ta 161 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mishi ah, babban malami ne cikin ginshikan malaman sunna a kasar kufa sai kuma yace wa shu'ba الإمام الشعبة ابن الحجاج العتكي الواثقي ثم البصري أمير المؤمنين في الحديث شما رسول الله شكاة عند ستون حيث هو شكاة تمانين دا دبيو قراب مقام الشهاكا ومالك الإمام مالك أبو عبد الله مالك ابن أنس الأصبي المدني ولادة ووفاة الإمام المشروع sahibul mazhabi rahmatullahi alaihi maliku an haife shekara ta 93 bayan hijira ya rasu shekara ta nawa 179 al malik ai gani ne a da ta'aifo waɗannan duka guda ukun tsararrakun juna ne in ka kula wajen rasuwar su sun rasu a kusan shekaru sha biyar haka range ɗin to waɗannan suna cikin atba'u tabi'ina suna da malamai tabi'ai dan yanzu muri malamin su maliku yana daga cikin malamansu masu kwarjini wanda malikun ne ma kaɗai ke iya mashi tambaya saboda zuhuri yana da kwarjini malaman da suna da kwarjini ɗalibai suna jin su da nauyinsu lokacin ana ɗalibai na ƙwarai to eh, maliku yakan ce na riƙo linzamin jakin zuhuri na kai shi har gida amma sai in kasa mai tambaya saboda kwarjini ito ta na sai na tara kwarin ina sai na yi da gaske sannan ce algaba ta malam da Allah na tambaya sai a amsa mun ɗaya ko So saboda zuri kuma lokaci yana da masifa yana da masifa ya taɓa yi ma abin wannan ibn uyayna sufyan ibn uyayna yana cikin tafin arrama hurmuzi al-muhaddis al-fasil bain ar-rawi wal wa'i ya dame shi sai ya bashi hadisin hadisin abin wani hadisi na na bakin haila yana cikin tasbihi ne yana cikin tasbihi ne da ya ji haushi kawai da ya zo ƙasa a cikin masallacin maka ya ce eh, watsa ne a fuskaci ta ji ka waje mara kunya malami na tafi eh, eh, bayan sanar la'asar ka kana mai tambaya ya ce na tashi jijjiki na babu ƙarfi Ke sai na koma gefa na tsuguna saboda kuma ɗalibi ne mai mutunci in mu ne yanzu ai shi kenan wannan malami ya shiga magana kenan an jima kaɗan zai ga ana posting kan shi a facebook ana tsine ne kuma duk karatun shi ma da take da shi ka ji duka ka goge su ka canza duk wani da lambar shi da kuma ka goge ka ina mai albarka wani asiri na shi da ka sani ka fito da shi ka ta tonawa shi kuma sai kuma gefe tsora yana jira malamin ya gama ya ba shi haƙuri har sai da malamin ya gama tasbihin shi goshin faduwar rana sai sai wai ga kuma ya ganshi kana nan dawo shi to zo sai ba shi wani hadisi ce wannan ya kuma ka alheri ba hadisin da yake sai ba shi wani hadisi can daga to da haka suna jin tsoron shi suna ganin kwarjan su da yana da gaskiya abin da ya kamata mu sani game da malaman da to waɗannan duka tsabakar su daya ina fata mun gane sai kuma sun mabnul mubarak wa yahya ibn sa'id wa waqi'in wa ibn mahdi tsabaka da ke ƙasa da su maliku akwai abdullahi dan mubarak shekul islam abdullahi ibn mubarak al-marwazi an haifa abdullahi dan mubarak shekara ta 118 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan rasuwarsa shekara ta 181 abdullahi dan mubarak malami ne zahidi tajiri Allah ya mushi dukiya amma bai damu da duniya ba duk shekara ya kai shekara hamsin yana zuwa aikin haji duk shekara kuma sai ya biya wa mutane akalla guda hamsin aikin haji yana da wani asusun gata da yake zai dinga tara kuɗin mutane tun daga muharram misali mutane za su ta aje kudi a wurin shi ya fi kowa amana a garin su ana ajiyewa ba sai an rubuta ko kaga alal ana ta ajiyewa ana ta kowa za a aje mashi ki kama a ce asusu amma jaka ne kowa ya dinga arziki kudin shi a ciki ba za a buɗe wannan jakunkunan ba sai an je aikin hajji zai biya muku kudin karan ka kama ce kudin jirgi da komai ku je aikin haji ya kama muku hotel ya ba ku abinci da komai shi ne shugaban tawagar ranar da za a taho ya ba ku kudin siyayya ku je ku yi tsaraba abin nan kenan da ake cewa a kunu da suke faɗa mashi a hukuma zai na manta sunan akwai sa da suke faɗa wannan abu dta yana nan tana shi idan ku gama sai ko aka dawo aka iso maru kuma ya je gida ya buɗe jakarsa ya ba 'ya'yan shi da matan shi karaba aka gama sai kuma ya kira walima ta murna an dawo gida lafiya to a gun nan kuma sai a ɗauko ka kowa a karanta wane wane ga jakarka abinda ka ajiye sai a dawo ma da shi dama ana so a ga ƙarfin niyyar ka ne kawai haka yake a tajiri ne sosai amma kuma zahidi ne a lokaci guda dan yana da tashi mai kitabu zuhud ana mashi laqabi da shekul islam shi a wannan tabaka yake da kuma ya haibu sa'idin wato abin nan kenan alqaffan wanda shi kuma mutumin basara ne an haife shi ka ta da 20 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya rasu a shekara ta 98 da kuma waqi' uh, al-imam Abu Sufyan waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi eh, imam waqi' shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari da tasa'in da bakwai da da ke eh, sun girme shi shi haihuwarsa shekara ɗari da ashirin da tara amma kuma rasuwa eh, ya ma riga ya haya rasuwa da shekara ɗaya da kuma abdurrahman ibn mahadi abdurrahman ibn mahadi abul hasan eh, abu sa'idin abdurrahman ibn mahadi shi ma mutumin basara al-lu'lu'i rasuwarsa shi ma shekara 198 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce summa ka ashabi haula'i sai kuma kwatankwacin na ƙasa da waɗannan su ne ɗaliban waɗancan kamar su ake nan yace kabnin madini kabnin madini wa ibn ma'in wa ahmada wa ishaqa wa khalqin a cikin wannan dabakar ta ɗaliban waɗancan akwai ibn madini shine abdullahi abin nan ali ibn abdullahi ibn madini malamin imam bukhari wannan wanda wanda bukhari da kanshi yake cewa ban taɓa raina kaina a gaban wani malami ba irin yadda na raina kaina a gaban abdurrahman abin ibn al-madini haka yake cewa masta sagartu nafsi masta sagartu ha a ibn al-madini da aka ji a ga malamin ka kaji abin da bukhari yake faɗa cewa ya firgita da karatun ka sai murmushi kawai ce. Eh, yace abin da ya ƙari da shi a wurina bai gaza abin da na ƙaru da shi a wajen shi suna girmama junansu ibn madini shi ma mutumin basara ne ya rasu shekara ta ɗari da talatin da hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dan ma'inu Abu Zakariya Yahya ibn Ma'in al-Baghdadi abokin Imamu Ahmad ibn Hanbal wanda suka yi yawon karatu suka yi yawon gwagwarmaya tare da shi ah, malam Yahaya dan ma'inu rasuwarsa shekara ta biyu da da talatin uku, shi a Madina ya rasu bayan rasuwa a madina daga cikin karamar da Allah ya mushi a cikin annashi makarar da aka ɗauki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin aka ɗauki shi saboda da ya bo madina aikin hajji bayan ya aikin hajji ya bo madina ziyara sai ajali ya halinsa to akwai anguwa ce ta hashimiyun dangin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai suka ji labarin babban malamin hadisin duniya nan ga yanar ya rasu ita ce to wannan mutumin kuwa yadda yawa kakanmu hidima ya kamata ma mu wata alfarma suna ajiye da wannan gadon makarar da suka suka ce a wannan za a saka shi albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haɗa dan ma'inu saboda wato karke ne wajen kiyaye hadisai ya daga cikin malaman da suka yi bakin jini a duniyar yan bid'a saboda tona asirin makaryata cikin masu yawa Allah ya gafarta mishi ah, sai kuma Ahmad ko ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jamaa imam fil faqri imam fil zuhdi imam fil ilmi imam fil wara'i shi limami ne akan komai a talauci ma limami ne shi a ilimi limami ne shi a taka tsantsan da gudun duniya limami ne shi a aqida a komai Ahmad dan Hanbali ya tara baiwa iri daban-daban jama'a yana daga cikin malamai waɗanda a zamaninsu suke tunawa mutane sahabbai in an gan shi ce wannan yi kama da sahabbai wajen taka tsantsan da gudun duniya duniya ta zo gare shi razima ya kita hatta ƴaƴan shi suna jin haushin shi saboda yadda ya sa cikin talauci wanda bai kan do da wuce su salihu da su abdullahi daga bayan suka koma suna karba duk abin da aka bashi ci baya su duk abin da aka bashi ci karba sai suka koma suka ce to baban mu fashi gaskiya a ah, azhabul yamini ne mu ku dinga bamu to da ya gane suna karɓa sai dai da ci abincin gidansu a kurin da ya yi azumi ma aka kawo mashi abin buɗe baki sai ce min aina haza aka ce min dare abdullahi ya ce rubbo a mayar bana ci akwai shi ba a cikin abincin suna kan kudin gwamnati ba su mata aiki ba amma ibn hanbal kenan shi ma yana daga cikin mujabud da'awa eh in yi addu'a ba ta ba ta ba ta kawo Allah yake amsa da aka kama shi da aka kai shi a je a kai shi gaban ma'amun addu'a yake ya Allah kar ka gama fuskata da ma'amun a wannan ranar ma'amun ya rasu kafin asuba yake wannan addu'a ma'amun bai kwana ba Allah ba zai bari shi ta hada da ma'amun ba ga cewa Allah ya kashe ma'amun ba shi dai ce kada Allah ya gama fuskata da shi sai Allah ya zabar mashi to ya kashe ma'amun ba ma'amun ba ta hada da Ahmad ibn Hanbal ba ah, Ahmad ibn Hanbal tarihin shi na da yawa Eh, na san duka dalibai ne ku kuna karantawa sunan shi ahmad ibn muhammad ibn hanbali da shaibani eh, al'imamu al-matbu shi ma ah, ya rasu shekara ta 241 bayan girma zala sallallahu alaihi wasallam sai kuma ishaq ishaq ibn ibrahim al-hanbali ke wanda aka sani suna ishaq dan rawiya ko ai mun karanta wannan matsala a baya ko game da rawiya ko raha wai ko ishaq dan rawiya ya rasu shekara ta 238 shi ma malamin imamul bukhari ne kamar da amur malamin imamul bukhari ne kuma abokin al'imamu ahmad ibn hanbal ne na rayuwa na ilimi shi ma babban malami ne cikin manyan malami to tabakar kasa da wannan kuma yake summal bukhari wa abi zur'a wa abi hatim wa abi dawuda wa muslim tabakar sa imamu abu abdullahi al-bukhari al-kamshi na tsah abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn bardizba al-bukhari al-zu'fi maulahu an haifi imam al-bukhari shekara ta ɗari casa'in da hudu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmi imam muslim da shekara goma domin shi muslim ya haife shekara ta ɗari biyu da hudu al-imam al-bukhari ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida a garinsu na bukhara ko kuma a wani ƙauye kusa da garinsu na bukhara kabarin shi sanannen kabari ne ya daɗe a wurin ana zuwa ziyara ana kaza ana kaza sai da ta kai mutanen garin sun kewaye kabarin da kamar irin zai a ce da bab waya ko da electric shock ƙayoyi aka dinga sawa ana kewaye wurin saboda mutane suna neman su aukwala kabarin saboda neman tubarin mamul bukhari kenan ai ya kamata a ce an faɗo na ba kan shi da ko eh, sai abu zur'a al-imam abu zur'a ubaidillah ibn abdul karim al-razi an haife shi shekara ta ɗari biyu daidai ya rasu shekara ta ɗari biyu da da sittin 264 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan shekara biyu da rasuwar Imam al-Bukhari ah, sorry bayan shekara biyu da rasuwarsa Imam al-Bukhari ya rasu imam Abu Zur'at ar-Razi wani wani wani gagarumin malami ne jama'a eh al-Imam ah, al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yayin magana akan ilimin sa a cikin a cikin adda'u waddawa inda yake bambanta tsakanin malaman hadisi wanda suke sun fi damuwa da fiqh da wanda suka fi damuwa da riwaya shi ya fi damuwa da riwaya hmm. yana yin shi fa musaffa suke yi ta hadisai in dare yi idan kaga mun suna musaffa ayoyi da ka suke musaffa hadisai aka zo kun sai a ce to ba ai musaffa ta hadisan da ke magana akan aure misali ko saki ko jihadi to za ka kowa zai dinga kwararo isnadoji da hadisan da yake da su idan wani ya gama kwararo na shi kamar guda talatin misali wannan shi ma ya karba yana da irin wannan hadisan sai ya kawo su da wasu isnadoji daban sai a tattauna a tattauna a tattauna ba irin musafan mutum da kawai ba a za a budoran karatun kawai ana kirga danja nawa ba a su ba wai abin nan ba danja suke da wata ba ilimin in ya je wani gari ma ba kwanta sai da Allah a nemi mushi waye za su musafa yadda daga sanin duka idan kai dan kallon kwallo ne ka bar nan ka tsina ka tafi wani gari da kaji zaka da Allah yau akwai match din Manchester da intercity ake cin musu kowane ne kana cigiya ina ne gidan kallo ko ko ba haka bane yawa idan kai idan kai ustazi ne kake cigiya kace ina ne inda ake karatu wali kullin wajhatu huwa muwalliha to haka shi ma gari gari ya ji haka yake shine mai kissan nan ta cikawa da kalmar shahada wanda sai da dawo da isnadin ta da komai sai da ya dawo da isnadin hadda sana fulanin an fulanin an fulanin sannan yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah sai aka zara da shi kamar yadda kamar yadda yake cikin littafin tarihu bagdad na khatibu da kuma littafin shi sharafu ashabil hadi al abu zur'a malami ne na gaskiya bayan abu zur'a sai kuma ce wa abi hakim da abokin abu zur'a din shine abu hakim muhammad ibnu idrisa ar-razi baban ibnu abi hakim abdurrahman kenan shi wannan an haife shi da 1975 kuma ya rasu kata 277 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam shi ma malami ne iyakan malami su biyun nan su ne suka karanta da shi Abdurrahman din suka yi rubuta littafin aljarhu jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim wanda ake buga shi cikin majalai takwas zaka je na yawan cewa sa'altu abi qala abi kuma sanda yake koyan karatu a gun baban idan yana biyan baban karatu duk inda suke abinda suke ke ya daga sai idan kana da wani aboki da kuka daɗe da juna duk inda kuka tsaya ba ruwanku da nan ana jiran liman ne nan jana'iza ne nan gurin ɗaurin aure ne za ku ci gaba da labaru. haka ne ko to har yakan shiga ban ɗaki shi baban sai ɗan ya tsaya a bakin kofa ya ci gaba da biya hadisin baban yana jiyo shi daga ciki in ya kuskure kuma ya gyaran murya ko ya kwankwasa kofa cewa kuma baya kuma baya ba sa barin wata lahaza ta wuce ba su more ta ba da haka sai dan ya zama ya ilimin shi ya kai ya kawo lokaci guda wa abu dawud wa abi dawud abi dawud shine mai sunan kenan Suleiman ibn al-Ash'af al-Sijistani an haife shi ka ta 202 al-Imam Abu Dawud ya rasu ka ta 275 bayan girman Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu a garin basra inda ya koma da zama bayan wasu rigingimu sai kuma wa muslim da limamu abul hussein muslim ibn hajjaj al-qushayri an buri sahibu sahih kamar da muka ambata baya an haife shi kata 204 ya rasu kata 261 shi bai dade a duniya ba muka lura shekarar da muslim ya zo duniya shekarar imamu shafiyarsu. Ah, ah, sai kuma ya ce summan nasa'i ɗabaka ta ƙasa da wannan sai kuma limamin nasa'i wa musa bin harun wa salih jazara wa bin khuzaima a wannan ɗabakar akwai al'imamun nasa'i al'imamun nasa'i haka ake karantawa shine abu abdurrahman ahmad ibn ali ibn shu'aibin nasa'i wanda an haifi al'imamun nasa'i shekara ta 215 imamun nasa'i ya rasu a farkon karni na hudu shekara ta 303 a cikin asabul kutubu sita shine na ƙarshen su a mutuwa shine na ƙarshe a mutuwa Albamun imam sai uh, malami ne a tajiri kuma mai cin daɗi, baya baya cin abu mara kyau dan gayu ne sosai malami ne dinnan uh, ya zo na ƙasar misra ya yi yawo a duniya ya zo uh, yan bid'a ne suka kashe shi yan nasu ba suka kashe shi saboda suna jin haushin shi ya yi rubutu ya bayyana falalar sayyidina ali a littafan shi guda biyu khasa'isu amirul mu'minin da kuma musnadu ali ibn abi talib don imam nasai yana da ra'ayi irin na yan shi'a ba yan shi'a irin waɗannan masu zagin sabai ba yan shi'a irin na da masu hankali amma yan siyasa ne su suna goyon bayan sayyidina ali a rigingimin siyasa ba aibi ne kuma wannan kana iya ka zaɓi ra'ayinka na siyasa ina fata mun gane wannan baya zagin kowa a cikin sahabbai baya aibata kowa amma dai shi yana wancan bangaren al-Imam Sa'i nasai kamar da muka ambata rasuwarsa shekara ta 303 shine mai as-Sunan al-Mustaba as-Sunan al-Kubra ishratun nisa amal al-yawmi wal-layla da makamantansu sai kuma Musa ibn Harun Musa ibn Harun Abu Imran al-Baghdadi al-Hammal wanda an haife shekara ta 214 ya rasu shekara ta 294 sai kuma salih jazara shine Abu Ali Salih ibn Muhammad al-Baghdadi wanda ya zauna garin su Imam al-Bukhari can ya rayu kamar yadda zahabi yake cewa da ya zauna a can garin wa malakahu Amir Bukhara bil ihsani wal ihtiram sarkin Bukhara ya mai da shi na kusa da shi ya mallaki tunaninsa saboda kyautatawa da girmamawa da yake mishi ya zama malami ne wanda yake da girma a gurin fada uh, uh, tun daga shekara ta 266 yake zaune a garin bukhara har ƙarshen rayuwarsa shekara ta 293 ana ce mashi jazara laƙabi ne wanda ya nace masa akwai riwayoyi game da me yasa ake faɗa mashi jazara ɗin za ka gansu a cikin tarihu bagdad al-imamu al-khatib bagdadi ya kawo a cikin fatihul mughith na al uh, as-sakhawi ya kawo magana game da haka haka limamul hakim ya ruwaito a cikin tarihi mai sabu da cikin littafin marifatu ulumul hadith daga cikin shahararrun labaran cewa ya zo karanta hadisin Aisha wanda yake cikin kitabul zuhudiyar cewa annaha kanat tasarqi min al-kharaza akwai kharaza ko kuma jazara ta rubutun da ba a yin dubu in babu ɗugu duka irin su daya al-kharaza sune bid bid kamar abin da ake yin abin wuya da su ko abin da ake 'ya'yan tarbi su ne bit to ana yin abin da ake yi ana yin rukiya da su shine sai a yi tofi a jikinsu sai a ɗaura mutum a wuya alai kamar laya da shi sai karanta da jazara jazara kuma shine karas wannan karas to dai karanta haka sai ɗalibai suka ta dariya kawai a yayin shirin sai kuma sunan ya bi shi akwai wannan riwaya kuma wasu riwayoyi wanda ba wannan ba kuma da yake mutum ne mai raha da wasa an ce bai taɓa jin haushi da wani ya kira shi da haka ta kira shi ma kawai sai mai maka da wasa da raha salihu kenan sai kuma bayan shi sai kuma ibnu khuzaima wanda ake bi da imamul a'imma muhammad ibn ishaq ibn khuzaima sahibu sahih da kitabu tauhid mutumin ne sabu ne shi ma mutumin garin su al-imam muslim ya rasu ka ta 311 to sai ce sun mabni shar'i wa mimman yusafu bil hizb wal itqan jama'atu min ashabu ne. to wannan ibnu shar'i da ya faɗa anan in muka lura da kyau musamman muka li tarihin rasuwarsa shekara ta 325 Abu Hanif Ahmad ibn Muhammad ibn Sharqi annaisa bu ɗalibi imam muslim za ga an bar gaba an bar gaba ta wajen ɗabaka uku ko hudu idan musamman idan ka koma cikin tabbatul kuffar wanda wani ita ce tabaka ta goma sha ɗaya tabaka ibn shakidin to a can za ka ga akwai tabakar da aka tsallake irin tabakar ubaidillahi ibn umar tabakar su za'ida tabakar su yazid ibn harun sannan sai tabakar imamun nasa'i waccan da aka wuce da sauransu to akwai dan anan din ba wai yana jera su ne jiran giya ta keke da keke ba kawai yana bamu mu misalai na wasu sunaye da wasu malaman hadisi wanda zai yiwuwa a ce waɗannan wai baka kamata san su ba zai ma yiwuwa kawai inda kana raka hadisi zai a ce kawai ka ji wannan sunayen wasu haka kawai da yiwuwa zai yiwa ga ɗabakar su lai ɗan umar ɗin da ibnu aun da nis'ar ka ga waɗannan ƴan can baya ne lai ibnu umar wanda rasuwarsa shekara ta ɗari da arba'in da bakwai kaga ya kamata ya zo kafin su yazid ibn harun kafin suna nasa'i kafin su bukhari haka ibnu aun abin nan abdullahi ibn aun ibn artaban wanda shi ma rasuwa ka shiga ta ɗari da goma da hamsin da ɗaya haka mis'ar mis'ar ibn kidam al-hilali al-kufi al-ru'asi ana cin shi al-ru'asi kawai yana da katon kai shi ya rasu ta ɗari da hamsin da biyar haɗar waɗannan sannan sai kuma za'ida wallai wa hamad bin zai za'ida shi ne abu salki za'ida ibn qudama zaka ji sunan kamar na mata ko sunan maza ne da can za'ida kamar asma'u ne da asma'u sunan da ake sawa maza a sawa mata to wani lokaci sai wani zamani sai ya galabai shi wani bangare akwai wannan sunayen koda a Hausa wanda suke unisex kaga ai gambo akwai namiji gambo akwai mace gambo ana iya sawa kowa gambo wata to nan gaba sai ya galabaita to an ce gambo sai a cikin kamar sunan namijin saboda kila yanayin lafazin ko da za a ce mace a ce mata gambuwa misali ko gambatu zai fi kama da kiyasi ko dama su sunaye ba a ta'alilin su ina fata mu gani hakan ga zaka ji kyauta namiji da mace kyauta ne makamacin su haka to za'ida sunan shi kenan tu ibn qudama ya rasu shekara ta 161 ya rike a duniyar shi sai kuma allai ibn sa'adin al-misri abu abdurrahman al-fahmi uh, wanda ya rasu kafa ɗaje 75 shi ma wani malami ne a tajiri manomi ko kuma hammad ibn zaid hammad ibn zaid abu isma'il hammad ibn zaid ibn dirham ko tana mai magana akan hammad ibn zaid ibn dirham da hammad ibn salama ibn dinar ko ko ne sunan kakanninsu sunan kuɗi wannan dirham wancan dinar to a wajen kaga a wajen daraja dinar na gaba da dirham to yanda zaka gane a wajen girman ilimi wanda sunan kakan shi shine kudin mafi daraja to shi kuma shi yafi ilimi akas wanda sunan kakan shi shine kudin da yafi daraja shi kuma shi ne a kasa ko Hamad ibn Zaid ibn Dirham shine atqan wa a'lam Hamad ibn salama ibn dinar shine khafu in ka rike da wannan kawai sai kai akasi ka rike cewa kudaden guda biyu wanne ne ke gaba dinari shine dinari yake dirhami shine azurfa ko to sai ka akasa wajen hukunci kuma gare ah, Ahmadu dan Zaidu ya rasu ka 179 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yace thumma Yazid ibn Yazid ibn Harun wa Abu Usama wa ibn Wahab Yazid dan Harun Abu Khalid al-Wafi rasuwar ta shekara 206 sai kuma Abu Usama shine Hammad ibn Usama al-Kufi rasuwar ta shekara 201 eh, sai kuma dinnan Ibn Wahab Ibn Wahab anan wato Abdullah ibn Wahab al-Misri kenan ɗalibin Imam Malik abdullahi bin wahab al-misri uh, wanda shi kuma ya rasu ne shekara 97 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu khaisama abu khaisama shine wato al-imam zuhair ibn harb an-nasa'i al-baghdadi ya rasu shekara 234 sai kuma abubakar ibn abi shayba sahibul musannaf kenan ibn abi shayba malamin sunan al-bukhari ne an haifi ibn abi shayba shekara 159 rasuwarsa kuma shekara 235 sai kuma wabin numair ne wato abu abdurrahman muhammad bin abdullahi bin numair al-hamdani al-kufi ya rasu kata 234 sai kuma ya ce wa ahmad ibn salih al-tabari kenan al al misri ya rasu shekata 248 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata dabaka kuma yake kuma abbas liduriyu abbas abul fadli abbas ibn muhammad ibn hatim liduri al-baghdadi babban ɗalibin haya dan ma'in wanda ya rushe kasa 271 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ibn wara shine wato Abu Abdullah Muhammad ibn Muslim ibn Usman ibn Wara Ar-Razi shi kuma ɗalibin wancan Abu Zur'a ne shi ma wannan wani babban malami wa tirmidhi da abu isa allamatu dare muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi shi kuma ɗalibin al bukhari shi kuma rasuwarsa shekara ta 279 sahibul sunan sahibul abin wa abdullahi ibn ahmada da abdullahi dan ahmad dan hanbali malami dan malami abdullahi dan ahmad dan hanbal na ko wa ahmad ibn abi shay ibn abi khaisama sai kuma abdullahi ibn ahmad abdullahi ibn abi khaisama dan gidan wancan malamin zuhair dan har malami ne shi ma dan malami ya rasu ka ta 279 sai kuma ahmad dan gidan ahmad dan hanbali shi ahmad kenan ahmad ibn abdullah ahmad abdullahi ibn ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rasuwarsa shekara ta 290 shine rawil musnad abdullahi dan ahmad shi ya rawaito musnad al-imam ahmad ibn hanbal daga baban shi sai kuma kuma eh, ibn sa'idin ya haifi na muhammad ibn sa'id eh, al-baghdadi rasuwar ta shekara ta 318 sai kuma ibn ziyad ne mai saburi abubakar eh, ibn ziyad annai saburi abdullahi dan muhammad dan ziyad dan wasu kenan ya rasu ka ta 324 وابن جوسة وابن جوسة شيني أبو الحسن أحمد ابن عمير الدمشقي وأن يرسل كاتب أكد عشرون sai kuma ibn al akram ibn al-akhram shine abu ja'far muhammad ibn abbas ibn ayyub al-asfahani eh, wanda ya shekara goma sai kuma abubakar al-isma'ili al-isma'ili mai mai ainihin mustakhraj kenan sunan shi ahmad ibn ibrahim ibn isma'il ibn al-abbas al-isma'ili al-jawzani wanda rasuwarsa shekara 371 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وابن عدي قال الإمام ابن عدي عبد الله بن عدي الجرجاني من لتافع الكامل في ضعفاء الرجال وأبو أحمد الحاكم يكما الحاكم الكبير شنو أبو أحمد الحاكم شي الحاكم الصغير سنة شي أبو عبد الله ينا دي يدوان وانا أبو أحمد محمد بن أحمد ابن أحمد الحاكم الكرابيتي رسوة شكات أي أكون هذا سبعين دكفر ana ce mashi hakim dan alkali ne ya yi alkalanci a garin mai sabo da kuma wasu wurare ba wasu suna tsammanin cewa ana ce mai hakim ne saboda ilimi a hakim alkali ne na fata mun gano ne ya yi alkalanci a kus shi kuma wancan karamin shi ne alkalanci a mai sabo sai ya ce sun mabnu manda sai kuma abu abdullahi ibn manda mai kitabu tauhi sunan shi muhammad ibn ishaq al-asbahani rasuwarsa shekara ta 395 sai kuma da sauyinsa sun malbarkani albarkani shi ne abubakar albarkani alkwarizmi a shafi'i ya rasu shekara ta 425 sai kuma sun malbai haƙi al'imamu abubakar ahmad ibn al-hussein al-khusru jurzi ko jirdi da ana faɗin haka albai haƙi a shafi ƙasar kuma malamin ne littafai da yawa mai asunan kabir da ainihin abin nan littafin sharhin hadisin shu'abul iman da la'ilin nubuwa akwai sira akwai littafai daban-daban da'awatul kabir ma'rifatu sunan wal asar bai haƙi mawsu'a ce mai zaman kanta babban malami ne Allah ya gafarta mishi al-imam al-bayhaqi ya rasu shekara ta hamsin da takwas na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hazim al-Abdi al-Abdawi Abu Hazim al-Abdawi abin nan sunansa Abu Hazim Abu Hazim haka ne kuna yi tsallake ne Abu Hazim al-Abdawi kafin bai haƙi ko eh, Ahmad eh, Umar ibn Ahmad ibn Ibrahim ibn Abdawi al-Mas'udi an ce ya rasu sha 417 sai kuma bai haƙi sai ibn abdul abdulbar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbar namari haka ke kanta shi annamari ala khilafin qiyas annamari al-andalusi al-qurtubi hafidul maghrib kenan ibn abdulbar ne al-isti'ab fi ma'rifatil ashab ne at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asani ne al-istizkar da jami'u بيان العلم وفضله ده الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء wani malami ne na musamman daga cikin manyan malaman malikiya Allah ya gafarta mishi ya rashe kata 463 bayan shi kuma sai al-humaidi al-humaidi ne al-jam'u bayna sahihain wanda dalibi ne a makarantar ibn hazm abu abu abdullah muhammad ibn fattuh Eh, al'azzi eh, ya rasu shekara ta ɗari hudu da tamanin da takwas sai kuma wabin tsahir shine muhammad ibn tsahir al-makadisi eh, wanda aka sani da suna ibn al-qaisa rani rasu ta shekara ta ɗari biyar da bakwai baya ga shi sai kuma summa silafi a silafi karkai sauri ka ganta ka ce a ah, salafi ne irin naka a ah, wannan wani yayi ne da ya zo ma mutane kawai malamai ma suna da tababa akan shi wannan asilafi ne asilafi asalin sunansa shine abu tahir ahmad ibnu muhammad ibnu ahmada al-asbahani thumma iskandari asilafi ya rasu kata 572 ana ce mishi asilafi ne nisba ila silafa silafatu ɗin kuma laƙabin kakan shi ne wancan ahmad wanda a yarensu na ajamawa mutanen ƙasar ainihin a iran ta yanzu don asfahan jiha ce a iran haifu sunanta nan to a yaren farisa ma'ana silafa shine mai yagaggen leɗe ko kuma a ce mai leɗe uku akwai wani abin nan abin nan mai ake ce mashi ne wani common bad malformation condition Don sai na faɗi shi da wasu ba ana haifan yara lokaci ka ga nan leɓen sama ya tsagi ko aka haife su da shi literally sai zama kamar lebe uku gare su leban ƙasa da nan sama dama sama hagu to shine idan aka haifi mutum da irin wannan sai su dinga ce mashi eh, silafatu mai lebe uku da turanci ana ce abin cleft palate cleft palate ko cleft leaf eh, condition ne na malformation sanda ake halittar ɗan adam a cikin cikin mahaifiyarsa in aka samu wata tangarɗa ta genetic ko environmental ko combination of waɗannan ah, abin nan factors eh, ƙwaya halittar da aka ƙera shi da ita ko kuma tasirin wurin zama ko irin abinci ko magunguna da mahaifiyar shi ta sha tana da cikinsa gargajiya ko orthodox a orthodox an yi identifying wasu magunguna kamar anti anti-convulsant ko anti-cancer drugs suna iya kosin waɗannan abubuwan wallahu alam ko kuma wani iko na Allah sai ya haifi yaro sai gan shi da cleft palate amma a yanzu ba wani iskaliya ne wani haifi yaro da shi ko za a kai shi asibiti za a je wurin cosmetic surgeons wato likitocin gyara kwalliyar halittar mutum za su gyara leɓen lafiya da ana gyarawa a wani lokaci ma a baya na san kyauta ake yin wannan operation din ban san yanzu ba to sai aka haifi bawan Allah nan kakan shi ta aka haife shi da irin wannan larura da sai ana ce mishi silafa silafa to shi kuma wannan jikan nashi sai ana jikan mai leɓe uku kenan in ka zo ka fassara literally tara ne ko jikan mai leɓe uku kuma gani haka yazo a cikin tarihinsa al-imamu silafi wabin sama'ani da limamu abu sa'ad abdulkarim ibn muhammad ibn mansur A samaani al-marwazi ta shekara ta biyar da shekara nawa da shekara ainihin wato 52 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi salama. za mu tsaya a nan lokaci ya kure shi awa daya sarki ya tabbata da Allah bari mu zakata anan sai mu sake danna kasar na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum